Suite aux informations reçues relatives à cette situation, Le 4 janvier 2017, une équipe médicale d'Ingal a été immédiatement dépêchée. Idrissa Maiga Muhammadu magatakardar ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar a talabijin ta ƙasa yana bayyana wani zazzabin masassara da ya bulla a garin da ake ce ma ta Zallet a cikin karkar Ingal a jihar Agadez inda ya ce tun lokacin da suka samu labarin ne suka tura tawagar likitoci daga Ingal domin yin bincike na gaugawa kuma tawagar ta binciki mutane hamsin inda aka samu arba'in dauke da masassara dungurungun mutane shida ne suka rasu amma hudu tun makonni biyu da suka gabata yayin da biyu suka rasu a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2017 Elle a consulté 50 patients, dont 40 présentant un paludisme confirmé au test rapide. Au total, six décès ont été enregistrés, dont quatre deux semaines auparavant Wata tawaga ta biyu ta jiha ta likitoci ta ƙara ma tawagar malaman asibitin na Ingal karfi kuma ba wanda aka rike asibiti tun wannan lokaci ya ci gaba da cewa kamin ya bayyana mutane 313 da likitocin suka duba tsakanin ranakun hudu zuwa biyar ga watan Janairun da muke ciki yayin da aka samu 200 daga cikinsu suna ɗauke da cutar zazzabin cizon sauro. Ya ƙara da cewa mara Le reste des malades se plaignant pour la plupart de pneumopathie et de rhume. Ces affections respiratoires sont favorisées par la vague de froid intense ces derniers temps. dukan marasa lafiyan an ba su maganin kyauta kuma an buɗe gidan asibiti na azilit da aka rufe watanni biyu da suka gabata tun lokacin da 'yan ƙasar china masu tono ma'adanai suka tafiya su inda aka kai ma'aikata da kayayyakin aiki isassu abin da ya sama nake tabbatar su a muku da cewa babu wani tashin hankali akan wannan zazzabi na masassara kamin daga ƙarshe ya ce muna kashedi da babban murya da babu wanda adda izinin maganar kiwon lafiya in ba ma'aikatan ofishin ministan kiwon lafiya ba da aka wa izini su maganta a kan sha'anin kiwon lafiya a cikin wannan ƙasa kuma ma'aikatun nan mu ne na farko ya kamata a ba duk wani labari da ke nasaba da kiwon lafiya. Nous rappelons que seuls les services compétents du ministère de la Santé publique sont habilités à déclarer et diffuser les informations sur les problèmes de santé publique. Nos services doivent être les premiers à être informés de tout phénomène touchant la santé des populations en vue d'une prompte réaction. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.